alaikun ah, salam na'am ya eh, ujira ce ai hmm, lada ne ladan aiki ne sai dai a sharaɗinsa ya zamanto an sani hmm, an san ga abin da za a bayar ko da yankakken kuɗi ko da a juzi'i percentage wanda za a bayar hmm. na'am liman hmm. Mala abba aji? Eh. lokacin da bushe, kashe ɗaya na

eh to wannan cewa dan haka na halicce ka domin ka gode min wannan shine ni ma ban san wannan riwayar ba amma cewa ya yi atishawa sai Allah ya ce masa ya ce alhamdulillah hmm? ya ce alhamdulillah wannan riwayar tana nan insha Allah a cikin bad'ul khalq bukhari ya kawo ta in ban yi wahani ba hmm. Hmm. maganar cikin ma'awar sama Hmm. wannan matan mutum kabarinsa da suke faɗa abu ne na ƙaddara, hmm, cewa wato matar kamar yadda kabarinka yake a ko dai ina kake sai ka zo shi to haka nan ma wanda Allah ya rubuta matar ka ce ko ina kake sai ka zo ka same ta tunda Allah ya niyar Allah ya riga ya yi nufin cewa ita ce matarka zai halici ɗa wanda ita ce uwarsa kuma kai ne mahaifinsa saboda haka dole ba ka kuji daga wannan ba wannan da ban yake da wannan al'arwahu junudun mujannada shi wannan wato a cikin duniyar arwa akwai wato rayuka din suna haɗuwa. mutanen kirki suna haɗuwa tare wato masu sifofi na alheri suna tare masu sifofi na sharri su ma suna tare na alheri suna inkari da na sharri to saboda haka idan waɗanda suka yi mujanasa suka zamanto shakalinsu su ɗaya duk suna kan alheri to sai sai ga sun dace da juna wanda kuma suka zamanto cewar ba haka suke ba wannan na shar alheri ne waɗancan kuma a sun wanne yake sai ga sun yi hannun riga da juna hmm. na'am alaikum salam. Thank hmm. <laughs> ina ina ina shawar tambaya to waye yace auren zumunci yana kawo mushkila aka mutane ka hada mu abinda mutane suke da abinda kuma gashi an samu asali ba ma sai kafin ma sai na Ali da Fatima ga alqur'ani inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujuruhunna gashi na aka ce wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika ka. Hmm? eh, eh, eh. <laughs> Auren wurin mace suke likita eh. ta hada dubiyan ta hada dubiyan ana bukatar ta domin al'umma ana bukatar likitoci mata saboda a sutura ga matan musulmi to kuma maza shi ya kamata sai su taimaka ma mata maza masu auren likitoci sai su taimaka mata sai su taimaka ma matan su likitoci san cewa abin da suke yi hidimar al'umma suke yi farz kifaya ne to amma wannan ba zai hana ya zamanto ba a tozarta farz ain saboda farz kifaya wannan ba zai sanya ta ta tozarta gidanta ba sai ta je gwargwado saddidu wa qaribu abinda za ta iya yi da kanta ta yi abinda kuma abin ya fi karfin ta ta samu taimakon a shi kansa mijin hmm, da shi da kuma wanda za su taimaka mata na masu aiki mai hmm, namiji ba zai eh, mijin sai ya taimaka mata wata ya taimaka mata da sanya pampas da kuma ya zo ya rike yaro ya zo ya rike yaro kai bacci kai bacci shi kuma ya ta yaro yana ya ta yawo yana jijjiga shi har shi ya bacci tunda ya san za a kira tana call za a kira ta cikin dare za ta tafi shi sai ya rike shi ba zo ya ta kunci ba in ta dawo yana ta kunci akan cewar ta bashi da reno hmm. tunda duk wannan abin duk kaga zai shiga ne a cikin maslahar al'umma na wannan farz kifaya ne alaikun salam na ali kallon bal na'am ba yake da ba eh to kallon bal din ya fi sauki ai san bal din ya fi sauki bisa san yan bal din eh su san yan bal din ai ne abun gudu ka je ka so mutum wanda yake fasiki wanda yake makiyin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana son sa wannan shine hadarin kallon bal ai lagaw ne wallazina hum anil lagwi mu'ridun hmm. sai dai kuma in aka tsaya aka duba cewar wato wata shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin a shi amma dai yanda ake yi dinnan na yanzu ai ya kuce ya fice irin wannan wasan yanzu a kamanta inda ake zama zirshan ana ta kallon bal da irin wanda na na aisha ta yi an ha lokacin da yan habasha suka zo suna wasa a masallaci amma dai ya halatta a yi kallon wasa tun daga shi na da cace da sauransu ba eh eh dama wannan sifar shine to in ya kubuta daga wannan in ya kubuta daga wannan to la'alla wannan hadisin aisha radiyallahu anhu ya zama to asali na wannan sai dai kuma waɗansu za su iya cewa wannan ai lokacin idi ne mm, amma wannan an mayar da shi kullum mm, kullum da mu ba mu san cewa ana yin bal ba sai lokacin world cup ko african cup of nations mm, ko fifa amma yanzu kullum akwai laliga wane ne akwai lin iri-iri kullum a cikin sa ake ayi ana sallah kawai hmm. ni dai ku kyale da Allah da wani ne <laughs> eh, akwai nau'uka ne kamar yadda ake yankan su hmm. hmm. da hasa da da ne da nuku makamantan hmm. wannan cututtuka ne da mutum da zuciyoyi da samuwar amma an ce a kowa da an zarabawa ilimin abu a cikin ulama za su iya zaunar da mutum a hankali su raba shi da duniya a ne asali ya yi daga annun sallallahu alaihi wasallam tun da ayi Allah ta'ala kaga cewa ya yi a izba a fihim rasulun min an fusu yin yatlo alaihim ayatihi wa yi zaki wa yi allimuhum alkitaba wal hikma ka ga ga tilawar alkur'ani ga tafkiya. tsarkakewa to wani ita ce tarbiyyar wani ita ce tarbiyyar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tarbiya shine ai aka ce Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamanto malamai na Allah waɗansu sun fassara ar-rabbaniyun masu yin tarbiyya da ilimi su nuna mutane ƙananan al'amuran ilimi kafin manya to kuma cikin wannan a wato wanda yayi gogayya wajen yaƙi da zuciyarsa wajen yaƙi da ransa kan yayi istiƙama akan tafarki ya san hanyar to wannan ilimin da ya samu shine zai taimaka masa wajen yi ma waɗanda suke daga baya za su zo tarbiyya wani akwai a nan shine akwai wani akwai waɗansu rasa'il na wani malami daga cikin malaman Maroko, a shekul arabi a letter ɗinsa ya ce lokacin da ya je farkon zuwansa da ya yi wajen makarantar malaminsa idan wato ana ɗiban shara almajirai su ne suke ɗiban shara sai ya ɗora musu kwandon a bayansu sai su ja shi da ya zo sai ce ya miko hannunsa sai ya ɗora masa kwandon a hannunsa ya ce kamar ya nutse ya ce don me aka ware shi aka yi masa haka shi ne da ya tsaya ya rasa yadda zai ya tafi sai ya ce wannan zai maka maganin kaɗan daga cikin abin da kake da shi na girman kai <laughs> ya ce wannan ilimin bai same shi ba wajen inda ya karatun alkur'ani da wajen inda ya je ya zauna a yana ta yawo tsangaya tsangaya ne neman ilimi amma wannan abin taimakon da ya yi masa wannan abin da ya yi masa ya taimaka masa to ai shine kuma abin da ake ce ma na firasa bayan Allah saliha yana Allah yana ba su firasa suna gani da haske daga Allah jalla wa'ala su gani bisa ɗabi'ar mutane su ga irin halayensu da kuma irin abin da zai taimaka musu za ka ga wani hatta in ma ibada ce yake yi wadda ta dace da son zuciyarsa yake hmm. amma da za a kai da nuna masa wata wadda ba ita zuciyarsa take so ba sai yi saboda wannan yana da wata yar son zuciya tare da ita a ciki kina ake ka gamu yanzu ka ga mutane suna cewa za su iya zuwa su ɗaura ishirami don su je su yi tsawafi tunda an hana ba a shiga a yi tsawafi sai mai umra saboda haka a sai mai ihrami in zai yi umra sai su ce sai su kamar umra suke yi su daura ihrami kaga sun yi karya don su je kawai su samu tsawafi kaga wannan tsawafin nasu wata sha'awa ce boyayya ibada ce da suke da ita da wata sha'awa tare da ita inda sun haƙura da wannan tsawafin sun tsaya sun yi wata ibadar wadda ba sai sun yi wannan saba ma ka'idar da shugaban musulmi shine ne sanya wannan ka'ida domin maslahar kowa ba suka danne san zuciyarsu suka yi ibadar da ba ita zuciyar tasu take so ba maimakon su yi ta tsawafin tsaya su ta sallah kaga da wannan ya fi musu tunda asalin addini ya zo ne ya tsaya tsakaninka da abin da ranka yake so ya zo ne ya sanya ka ka saba ma abin da zuciyarka take so hmm. to duk irin waannan tarbiyyar a wannan muhimmiya daga cin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana daga cikin wajibin malamai abinda ilimi yake koyar don ai kaga cewa ya bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusu saboda karantar da littafi da kuke da kuma mudarasar darasin sa da kuke hmm. shine dole ne sai da ilimi dole sai da da tarbiyya wanda ba kawai karatu bane hmm. nusarwa ne da dora mutum akan hanya da gyara shi in ka karkace a dawo da kai in ka karkace a dawo da kai mm, da kuma sai ka miƙe farai ta hanyar yawan wa'azi da nusarwa da kuma wani lokaci tarbiyya ta hali yanzu a wannan wanda daga cikin malamanmu yake cewa su da suka taso in suna zaune a makaranta inda ake karatun tsoro. idan wani mutum wani wanda bai saba ba ya zo bayan an gama karatu ko ana cikin karatu ko kafin a tashi sai ya ce a kan makalla ai yau fa ga abin da ya faru hmm, a unguwa ga abin da aka ce ga abin da aka yi ga abin da aka ce sai a yi shuru a yi jin ba wanda zai taliki a kan abin da ya faɗa kashe garin ya sake irin wannan to sai a harare shi mm. to in ya sake irin wannan to sai a tsawatar da shi a ce kai abinda ya zaunar da mu a nan kenan to haga wannan majalisin kamar yadda aka sifanta majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam majalisu ilmin wa haya majalisin ilimi ne da kunya mm. da kunya ba a rashin kunya a ciki ba a fitsara ba abin da bai dace ba to irin halin da ake ciki wannan shi tarbiya da hali kaga kai kanka halin da ake ciki da yadda shi shugaba shi malamin yake a kai za ga halinsa da sifarsa za ta sanya ka kai kanka ka koyi irin halinsa ne ai mahaifiyar imam malik yana yaro ta ɗaura masa rawani yake je ka majalisin rabi'a ka koyi ladabinsa kafin ka so ma koyan iliminsa hmm. ka koyi ladabinsa kafin ka soma kafin ka soma koyon iliminsa mm. in ka je ka ga wato kawai ka rinka kallon malamin yadda yake abubuwa aka uwar malik ta ce ma. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم من عليهم بالصحه والعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تبارك ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين